wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 20 da yau 28 ga watan jumada asaniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari muna cikin kitabu fardul humus babul babun alganima liman shahidal waki'a بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الغنيمة لمن شهد الوقيع babun ganima ya tabbata ga wanda ya halarci alwaka liman shahid alwaka ganima ya tabbata ga wanda ya halarci waƙiya ya halarci waƙiya an yi yaƙi tare da shi to shine ya cancanci a bashi ganima نعم حدثنا صدقة أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه Umar ya ce radiyallahu an laula akhirul muslimin ma fatahtu qaryatan illa qasamtuha baina ahliha da ba dan karshen musulmai ba da ba zan bude wata alƙarya ba face na raba alƙaryan tsakanin mutanenta kama kasaman nabi sallallahu alaihi wa sallam khaybar kamar yanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya raba khaybara an fahimci wannan ko wato Umar radiyallahu anhu yayi nufin lokacin da aka yi wani yaki umar radiyallahu anhu sai ya nufin ya raba wa ainihin sojoji wannan gari din gabaki daya to shine mu'az bin jabal sai ba shi shawara cewa maimakon a raba shi a ba ainihin wasu kebantaccen mutane a gara wato wannan ƙasa ya zamanto amfanin shi ga musulmi gabaki daya kada a ware wasu mutane sai ya zamanto arzikin ƙasashen musulmi ya zamanto yana kewayawa a hannun mutane 'yan kaɗan an gane ko to shine Umar ya saurari wannan wasiya din shine Umar ke cewa da ba dan wato musulmi da za su zo daga baya ba da ba zan bude wata alƙarya ba face na raba alƙaryar tsakanin sojojin da suka halarci yakin an gane kaga in ya raba tsakanin sojoji zai zama to dukiya yana yawo ke na tsakanin wasu mutane yan kaɗan yan tsiraru kamar yadda manzon Allah ya raba kaibara kaga ya raba kai bara ga wasu sahabbai to kaga zai zama to kenan da zara an yi yaki an ci an ci wannan gari da yaki shikenan sai a yi ta rabawa to kaga babun alganima liman shahid alwaqa to ganima ya tabbata ga wanda ya halarci waqi'a to amma kuma akwai wasu wanda ba su halarci wannan waqi'a din ba amma za a ba su ganima in suna da wani uzuri mai karfi da ya hana su halarta wannan waqi'a din Usman dan Affan radiyallahu an lokacin da ainihin wata daga cikin diyar manzo sallallahu alaihi wasallam mata shi bata da lafiya ko bata da lafiya bai samu zaman zuwa yakin badar ba sai ya kai ƙara zuwa ga annabi cewa ya rasulullah gashi za a je yakin badar gashi mata ta bata da lafiya to yanzu ya zan yi shi ne sai manzo Allah ya ce ya tsaya ya yi mata jinya za a ba shi ainihin kaso daga cikin ganima an gane kuma da aka yakin badar din aka samu ganima an ba shi kaso daga cikin wannan ganima din ashe kenan shi bukhari a mazhaban shi wanda ya halarci a din shi za a ba mi shi za a ba ganima amma kuma akwai ainihin istisna idan ya zamanto mutum bai samu halartar wannan a ba saboda wani uzuri to insha Allah shi ma za a bashi wani abu kamar yadda aka ba Usman radiyallahu an an gane ku. akwai wasu sahabbai ba su samu damar halittar waƙiya ba kuma an basu su wani abu daga ciki na'am babun man qatala al magnam hal yanqus min ajri babun mutumin da ya yaki saboda ganima shin wani abu daga cikin ladansa yana tauyewa ko baya tauyewa حدثنا محمد بن بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أمر قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري wato aba wa'il ya ce wato abu musal ash'ari ya ba mu labari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda qala qala arabi lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wani ba ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ar-rajul mutum ne yana yaki domin ganima li yuzkar mutum kuma wani mutum yana yaki domin a ringa ambatan shi domin ya shahara a ce kaiwa na jarumi ne kaiwa ne yana da kokari wato a takaice dai yana yaki dan a ambace shi wa yuqatilu li yura makanu wani kuma yana yaki dan a ga matsayinsa man fi sabilillah to a cikin wayannan guda biyun wanne ne bai bambanci tsakanin wannan wa rajulu yuqatilu yuqatilu li yuzkar mutumin da yake yaki dan a ambace shi da kuma mutumin da yake yaƙi dan a ga matsayinsa a ga matsayinsa cewa lalle jarumi ne shi a ga cewa lalle gwarzo ne shi menene bambanci tsakanin guda biyan akwai bambanci shi wannan yana yaƙi dan a ambace shi a yi ta yaban shi ai gwarzo ne ai gwani ne ai kaza ne wannan kuma yana yaƙi dan a ga matsayinsa yi ta abu ɗaya ne ko yana yaƙi dan a ga matsayinsa ashe wani jarumi ne ba mu sani ba an gano wani ko na'am man ƙasar da لتكون كلمة الله هي العليا sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wayannan gaba daya wato ba su da wani fa'ida wanda yake da fa'ida shine man qatala da takuna kalimatu llahi hiya al duk wanda ya yaki dan kalmar Allah ta zamanto ita ce kololuwa wa huwa fi sabilillah to wannan shine yaki fi sabilillah kenan in mutum ya yaƙi fi sabilillah amma kuma yana son ganima yaya eh ya yi yaƙi fi sabilillah amma kuma yana son ganima shin wannan ganima da yake so ya tauye mai ladan shi ko bai tauye ba to mutumin da ya yi yaƙi tsantsa baya tunanin ganima fi sabilillah ne ya yi da kuma wanda ya sa duniya da lahira a gaba yana son lahira yana son shahada yana son ya samu lada sannan kuma yana son duniya shine yana son ganima wanne ne ya fi samun lada kaga wanda ya ke fi la shi ya fi samu daga sha annabi ya ambata man qatala li takuna kalimatu llahi hiya al-ulya wa huwa fi sabilillah duk wanda ya yaki dan kalmar Allah ya zama shine kololuwa to wannan shine fi sabilillah kenan wanda yake yaki dan kabilanci yana kare kabilansa ne ko mai yaƙi don yan ƙasanci ba ruwan shi da addini an gano wannan ko ko yana yaƙi da wata manufa wacce ba manufa ba ce ta musulunci to wannan ba a sa shi daga cikin fi sabilillah an gane saka duk abin da mutum zai yi na yaƙi ya zama to manufarsa yana kare ainihin addininsa ne na'am wannan baya hana kishin ƙasa ba wato mutum duk inda inda aka haifi mutum to ya cancanci kowane irin daraja ƙasar da aka haife ka ya cancanta wajibi ne ka ba wannan ƙasa kariya daga duk wanda yake so ya cutar da wannan ƙasa ɗin musulunci bai hana kishin ƙasa ba amma kuma kishin addini yana gaba da komai idan kishin ƙasa ya yi karo da kishin addini wanda ya kake rinjayarwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙaurace wa ƙasarsa ya koma wata bakuwar gari ko bakuwar ƙasa ya tashi daga maka ya koma madina kuma daga wannan madinan ya yaƙi wa ya yaƙi mutanen makka ya yaƙi ainihin ƙasarsa ba don baya son ƙasar ba sai saboda ƙasar ta bar addini an gani kuma ya yaƙe ta ne don ya raba ta da ainihin kafirci ya tabbatar da musulunci a wannan ƙasa ashe wannan yaƙi ba ya yi don rashin kishin ƙasa ba ne ya yi ne don kishin ƙasan ma domin a musulmi ya yi yaƙi don ya dawo da ƙasar shi zuwa ga daidai ya dawo da ƙasar shi zuwa ga addini ai ina ganin wannan yana son ƙasar ne da alkhairi yana kuma son mutanen ƙasar da alkhairi to anan nan wajen bukhari ya yi tambaya saboda matsala ce khilafiya yace man qatala lil magnam hal yanqusu min ajrihi mutumin da ya yaƙi dan ganima shin wannan yana tauye ladansa ko baya tauyewa wasu malamai suna ganin yana tauyewa gaskiya saboda ya sanya yana dan son duniya yana dan son kuɗi an gane wanda ya yaƙi tsan tsafi sabilillah ya fi shi lada in ka yaƙi tsan tsafi sabilillah kila ka samu lada ɗari wanda ya yi fi sabilillah amma yana son ganima zai iya samun lada saba'in da biyar misali amma dai ya samu an gane to yanzu ka je yaƙi kana so ka samu wannan cikakken ladan ana iya baka ganima ka ce baka so ka ce ka yi ne tsantsa fi sabilillah eh? saboda haka wato karban ainihin ganima baya sanyawa a ce mutum wai ba don Allah ya yaki ba hakanan malami ya karantar a islamiyya an yanka mai wani albashi kuma yana karban wannan albashi wannan baya nuna cewa ba fi ya yayi ba saboda kuɗin da za a bashi baya kaiwa darajar karantar wanda yake yi an fahimta ko ana kiran wannan riban kafa riban kafa dama asalin karantarwa kai saboda Allah sai mutane suka ce to wani saboda Allah yake amma bari mu dan hutar da shi a dan yanka mai albashi ya ka yanka mai an gane wannan ko to wannan baya tauye wannan bawan Allah Allahu a'lam eh babu kismatan imam ma yaqdumu alai babun imam ya raba abin da ya zo gare shi imam sarkin musulmi wato yana zaune sai aka aiko mai da wani kyauta daga wani gari an gani. kamar sarki ko shugaban wata ƙasa sai ya aiko mai da wani kyauta sai kuma ya zo ya raba mutane wannan kyautar da aka ba shi wa yaqba liman lam yahdur kuma ya ɓoye wannan kyauta ga wanda bai halatto wajen ba ko wanda ya faku daga wajen حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية wato an karbo daga Abdullahi bin Abi Mulaika yace lallai manzo sallallahu alaihi wasallam uhudiyar lahu aqbiya min an bashi wani dan wani tufafi na dibaji wani falmara na dibaji mudarratun li zahab wanda an masa kwalliya da ainihin zinari aka sama fi nasi min asabi sai ya raba ta cikin wasu mutane daga cikin sahabbansa an gane ko wannan dibaji dibaji wani wani abu ne da ake sanya wani abu ne na alharini alharini an gane an mai kwalliya da zinari sai annabi ya raba cikin wasu mutane daga cikin sahabbansa na wa'azala minha wahida sai ainihin ɗaya daga cikinsu wa azala minha wahidan li masramah bin nawfal sai manzo Allah ya boye ɗaya daga cikin tufafin ya boye mawa ya boye musamman dan wani wani bawan Allah ana kiran shi makrama bin nawfal ya boye masa guda ɗaya kaga baya nan ko baya wajen aka samu wannan kyauta din an gane an ba shi kyautar wannan kayan to sai manzo Allah ya boye ma wani mutum wanda baya nan wa ja'a ma'ahu ibnuhu al-miswar bin makrama sai shi wannan makrama bin nawfal din nan sai ya zo tare da shi akwai ɗansa miswar bin makarama wa kama alal ba ba kawai sai ya tsaya kan kofa sai ya ce hudu uhuli na hudu uhuli kira mun shi fasami annabi sallallahu alaihi wasallam sauta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji sautin ainihin makarama bin naufal fa akada qaba'an sai ya karbo wannan tufafi wannan falmara din sai ya dumfare shi da shi واستقبله بأزراره سيبس كان شيشدا ودونا تفاف النقل يأذن وقال يا أبا المسور يسي يا كي أبا المسور خبأت آه، هذا لك نابوي مكا ونن نابوي مكا ونن مسمن دن كينا أجو ونن يا أبا المسور يا كي أبا المسور خبأت هذا لك نابوي مكا ونن kana fi khulqihi shidda shi mutum ne wanda a cikin dabi'an shi akwai tsanani ana iya samun mutum mutumin kirki wannan zafi bai kora takan shi an gani zaga mutum mai ina da zafi da aka sai mutum ya san yadda zai mu'amala da shi wannan zafi akwai inda yake da amfani akwai inda yake da cutarwa amma kasancewar mutum yana da zafi bayan bai nuna fasikancinsa ko kasancewar mutumin banza misali kaga umar radiyallahu anhu ai yana da zafi ko to amma kaga zafin shi din nan yana aiwatar da shi ne wajen kariya ga addini kuma lokacin da ya mulki zafin nan ya taimaka wajen maganin azzalumai da maganin masu miyagun manufa an gani maganin mutanen da suke so su cutar da musulunci a lokacin umar sai suka ɓoye sai da suka bari ya mutu sai suka bayyana sun bayyana zamanin usman bin affan kaga yan shi'a suna nan sun ɓoye da masu miyagun akidu suna nan sun ɓoye dalili saboda sun san in suka bayyana zamanin umar ba zai gyale su ba ba sassauci akwai wani bawan Allah da ya zo da bid'a ina ganin da Umar ya fara hukunta shi ya fara mishi bulala ya zo da shubha da ya fara dukan shi ya fara dukan shi tun yana iya jurewa sai daga baya ce ya ce ma Umar ya amiral mu'minin duk wani abin da na zo da shi yanzu ya riga ya gudu ya ce yanzu duk wata shubha yanzu ba ta Umar ya ce to wannan bawan Allah ya koma can bayan gari kuma kada wani ya ƙara magana da shi sai da aka yi wajen shekara ba ruwan kowa da shi sai da za ka samu annabi ce ya rasu eh, aka zaka samu umar aka ce ya amiral mu'minin wannan bawan Allah fa ana ganin duk wani shubha yanzu ya daina kawo ta ana ganin insha Allah yanzu ya gyaru shi to insha Allah tunda an ga ya gyaru sai zaka sake shi to irin wannan masu miyagun manufofi suna jin tsoron su fito da manufofinsu a wajen irin wannan mutumin idan mutum yana da munafinci to za ka yana jin tsoron irin wannan mutane to suna da nasu amfani din na'am رواه ابن أولية عن أيوب وقال هاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة إيه. عن المسور بن مخرمة قدمت علي على النبي أكبيا wasu irin nau'in tufafi aka biya kamar falmarori sun zo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tabaul laythu an ibn abi eh shi dama manzan Allah yana karban kyauta kyauta yana zubar da mutuncin malami Allahumma sai dai in kyautan akwai nau'in wulaƙanci gare shi ila wasu suka bashi wannan kyauta don su cimma wani su ga musulunci ko su cimma burinsu gare shi ko kuma akwai kyauta wanda ake shi don wulaƙanci ma idan mutum ya fahimci wannan mai kyautan ya yi ne don cin fuska to baya halarta ya amsa ko ya yi ne don ya samu nasara a kanka kamar nau'i na rashawa ya baka don toshiya ga bakinka baya halarta ka amsa amma ɗalibi ya baka kyauta ko wani mai daraja ya baka kyauta ba ya yi don wata mummunan manufa ba ce ka fahimci abin da kyakkyawan manufa aka yi akan baka kyauta don mutuntawa wani zai iya baka kyauta don ya mutunta ka kamar yadda ake zuwa ce an yi taro musamman don a girma wani sarki sai a bashi kyautan qur'ani da qur'ani da wani sanda ai ya fi karfin wannan ko um, sarkin na iya siyan qur'anai dubu ko fiye da haka ya raba amma zai gashi an bashi kyautan alkur'ani da kuma sanda kuma ya amsa cikin me cikin farin ciki irin wannan kyauta kaga kyauta ne na mutuntawa ba kyauta bane na wulakanci to dole ne mutum sai ya duba karina shin wannan kyauta an yi ne dan an wulakanta ni ko an yi ne dan soyayya akwai kyauta na soyayya shine kyautar da mutum ke yi ga dangin shi za ga daga cikin dangin akwai suna da kuɗi amma sai ka siyo wani abu wanda sun fi ƙarfin abin ka siyo ka kawo za su ji daɗi ko mahaifinka miloniya ne shi sai ka ɗinka wani irin shadda ka kawata shi ka gyara shi ka siyo shaddoji ka ɗinka ka ce baba na kawo ne kawai don ka sa in ji daɗi baban ka san baban na da kuɗi amma kuma duk da haka ka ɗinko komai ka kawo mishi baban zai ji daɗi kuma in ya sa zai ce wala ɗana ya ɗinko min wannan abin alfahari shi ne misali an gane wani ko yanzu akwai wata mata tana da kuɗi tana ma da makaranta tana da kuɗi sosai haka to mijinta sai ya zamanto irin kasalallen nan in sallah ya yi baya mata ɗinki komai bai damu da irin ya ɗinka mata kaya ba kowanne abu ta ce wallahi ita ba abin da ke damunta kamar ita ta sa kayan nan ba ta alfahari da kayan don da kuɗinta ta siya amma da za a ce mijinta ne ya ɗinka ita ba ta rinna ba kayan da mijina ya ɗinka ba a gane mijina kaga za a ce to ai mijin nan ya damu da ita yana son ta kaga wannan ɗinka kayan da ya mata ya bata za ta ji wani irin daraja duk da tana da shi to duk kayan da take dinkawa ba wani alfahari da kudin ta siya ba wai mijinta ya dinka mata ba so da ka danka ya dinka tufafi ya kawo ma ko danka ya baka wani kyauta za ka dinga jin wani daɗi dan nan ya damu da kai dan nan yana son ka dan nan ya san darajar ka to so ka kyauta yana da manufofi daban-daban akwai kyautar da ake yi dan a wulakanta ka akwai kyautar da ake dan a toshe ma baki a hana ka faɗin gaskiya akwai kyautan da ake yi don a gina maka akwai kyautan da ake don soyayya na soyayya musamman kyautan da ake yi don zumunci mutum ya mutum ya ringa ya aika da kyauta zuwa ga 'yan uwan shi can ƙauye ko zuwa ga iyayen shi ko zuwa ga dai wasu dangin shi to wannan yana ƙara dankon zumunci an gane wannan ko to kaga shi ma manzo Allah ya koye ma wannan bawan Allah wannan tufafi musamman mutum zai ji daɗi alfahari wannan kayan da na sa manzo Allah ya bani an gane na'am باب كيف كسب النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنذير نعم wato babi واتو yanda من Allah ya raba ainihin garin Quraiza yanda garin Yahudawa ne da Annabi ya yaka yanda manzon Allah ya raba shi da Banu Nadir wa ma ta min zalika fi nawaibi da abinda Allah ya bayar a cikin wannan a cikin ainihin wato abinda manzo Allah ya bayar cikin nawaibi na ainihin wato ɗawainiyar kanshi an gane nawa'ib shine abubuwan da suke samun annabi ya yi budget saboda abubuwan da za su faru gare shi nan gaba kamar ciyar da iyalansa da kuma wa'inda suka bijiro zuwa gare shi suna buƙatan ya taimake su an gane ko kuma rashin lafiya kaga wannan abu nawa'ib ne إيه حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا مؤتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الرجل yaj'alu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam nafalan ya kasance wani mutum daga cikin mutanen Madina yakan sanya wa manzo Allah itatuwan dabino hatta fataha quraiza wan nazir an gani sai zai ce ya rasulullah wannan itatuwan dabino kamar a ce mutumin na da itatuwa 100 na dabino sai cire 20 ya ce wannan na baka ya rasulullah domin a ringa tsinka ana daukar dawainiya na iyali da sauransu to ya kasance yana sanyawa ga annabi dabinai itatuwan dabino har ya zamanto manzo Allah yana amfani da wayannan itatuwan dabino an gane ko yana daukan dawainiya har ainihin Allah ya bashi nasara ya buɗe ainihin Quraiza da kuma Banu Nadir can kabilan Nadir Allah ya bashi nasara akan su Yahudawa ne kana ba da zalika ruddu alaihi to bayan annabi ya samu wadata sai manzo Allah ya zama yana ta mai musu da itatuwan dabinin su kaga wannan kamar nau'i ne na araya sun ba annabi wannan ya ringa tsinkan ƴaƴan icen dabinan ƴaƴan suka bashi amma tushen ila ba kyauta suka bashi ba an gani? to manzo Allah ya kasance yana mai musu da wannan abun wato yadda kisan yake wato kasan banin nadir yana daga cikin abin da Allah ya ba manzo Allah fai'u in an ce fai'u shine musulmi su samu wani riba ba tare da sun yaki ba yahudawa da suka ga manzo Allah yana so ya yake su na banin nadir sun sallama ba tare da yaki ba saka manzan Allah ya ci wannan gari ba tare da an koma ba Shi ne, fai'u an gane ko to idan abu ya zama to fai'u na manzan Allah ne shi kare kawai duk kasan da aka ci da yaƙi ba tare da an koma ba ko kuma haraji in an samu irin harajin nan wanda ake samu wanda kabirai ke kawowa ko ko ainihin jizya duk yana cikin fai'u to irin wayannan manzan Allah na manzan Allah ne Manzan Allah zai sarrafa su ga abin da ya ga akwai maslaha a cikin sa an gano wannan to manzo Allah yakan ware a ciki nafka wato ciyarwa na shekara guda an gani sai manzo Allah ya ware maka sauran sai manzo Allah yayi abin da ya ga ya dace da shi in ya ga akwai wasu mabukata ya basu in ya ga ana bukatar a sayi makamai domin a ƙara ƙarfin gwamnati ƙarfin soja sai a sayi makamai da su an gano wannan ko to lokacin da Allah ya ba manzan Allah ainihin fai'u lokacin akwai garuruwan da an ci su sosai da yaƙi wasu garuruwa sun yi tsoron da ba tare da an koma ba to saboda haka da manzo Allah ya fara samun wannan sai ya mayar ma wayannan yan banu quraiza din a sai ya mayar maka wayannan sahabbai na Madina sai ya mayar musu da ainihin dabinan su to haka nan wasu sahabbai su daga cikin sahabbai su ma sun samu ganima irin wannan faiwo din an babba su su ma sun nan wadata sai manzo Allah ya kwadaitar da su cewa su mayar ma wayancan mutane da abubuwan da aka ba su sai suka mayar sai ya to kowa da kowa ya samu wadata su muhajirun sun samu wadata sannan kuma sa su ma sun samu wadata an gane wannan ko wannan shine babu barakatul razi fi malihi hayyan wa mayyita babu albarkan mayaki a cikin iyalansa yana raye ko bayan ya mutu shi mayaki wato yana da wani albarka tare da shi ko bayan ya mutu an gane fi a cikin dukiyarsa yi albarka ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wulatul amr da kuma yaki tare da wulatul amr yaki tare da manzon Allah akwai albarka yaki tare da shugabanni shugabanni na musulunci dan kariya ga musulunci shi ma akwai albarka حدثنا Ibrahim بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة وإسحاق بن إبراهيم يقول na ce ga abi usama haddathakum hisham bin urwa an abihi an abdullahi shin hisham bin urwa ya ba ku labari daga mahaifinsa daga abdullahi bin zubair ya ba ku labarin qala lamma waqafa zubair yawm al-jam sai ke cewa eh ya ba mu labari cewa lokacin da zubair ya tsaya ranar jamal da'ani fa qumtu ila jambi eh wanne ne ranar jamal ranar da aka yaki tsakanin Aisha radiyallahu anha da Muawiya da Ali bin Abi Talib shine yawmul jamal an kira shi yawmul jamal saboda Aisha ta haukar rakumi an gane wannan lokacin da aka ainihin kashe Usman bin Affan an ce sahabbai ba sa nan da suka dawo daga aikin hajji sai wasu magulmata suka samu Aisha radiyallahu anha ta dawo daga aikin hajji tare da zugan sahabbai an gane ayi har da 'yan uwanta da sauransu ta dawo sai aka tare su ana basu labarin cewa an kashe Usman radiyallahu an an zalunce shi sannan kuma Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu bai tsaya yayi bincike ba bai tsaya ya kama ya kama masu laifi ba ya kamata ya sa a kamo masu laifi an gane a hukunta su to Aliyu bai yi ba gashi kuma an masa bai'a da shugabanci nan take ya amsa an gane kamar suna ishara kenan cewa Ali bin Abi Talib shi yasa aka kashe Usman dan ya hau kan mulki to kaga wannan abun akwai tayar da hankali to sai Aisha radiyallahu anha da su Zubair da su Dalha suka ce to ya kamata a je a samu Ali bin Abi Talib a tambaye shi yayi bayani su wane ne suka kashe Usman domin an ce masu kashe Usman din nan suna cikin sojojin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu an gane to malaman tarihi sun ce a lokacin da su Aisha suka kama hanya radiyallahu anha da su Talha da Zubair an kama hanya za a je can a je a yi bincike ba sun je da niyan yaki bane ba kawai sai wayannan suka je suka ga ma Aliyu cewa ga ga zuganan da makamai an gane sun zo za su yaki ainihin Aliyu bin Abi Talib sun ce ba su yarda da shugabancin ka ba sun ce kaza sun ce kaza to shi kuma Aliyu sai shi ma ya ji abin wani iri za a zo a yaƙi ni eh to lokacin da aliyu ya zo mutanen nan suka ga cewa ga ga ainihin aisha da talha da zubair sun fuskanto su ga kuma zuganan sai aliyu ya fara gaskata to akwai alaman gaskiya to wayannan mutanen kuma sai suka suka masu gulman nan su ne suka suka kai farmaki ga wa ga su aisha radiyallahu anha su aisha suka tsaya kare kansu daga nan sai su aisha suka yi zaton aliyu bin abi talib shi ya turo su shi ne yaki ya kauri kaga yadda yaƙi ya kauri aka zo aka yi yaƙi sosai aka zubar da jini daga baya aka ba aliyu bin abi shawara cewa in kana so yaƙin nan a yi nasara yaƙin nan ya dakata a daina zubar da jini to raƙumin aisha a dumfare shi ana ha maza ha mata a sare shi idan aka sare raƙumin kai ƙasa sai a kewaye to shike yaƙi ya tsaya to haka aka yi kuwa ana yaƙin shirya aliyu yasa aka dumfari raƙumin aisha ana sara suna sara har aka samu aka kai cimma aisha din aka yi kasa da raƙumin shi ke aka ya ta sai yaƙi ya tsaya na fatan gano wannan to ali bin abi ɗalibi ya cewa Allah subhanahu Ta'ala ya gafarta miki Ta ce kai ma Allah ya gafarta ma wallahi ni ba abin da yi nufi sai alkhairi mun zo ne muna so mu zo mu bincika me ya faru maslaha ya kawo mu ba mun zo da mun yaki ba sai mutanen ka suka kai mun hari shi kuma ce wallahi ba shi ya kai hari ba tana kuka yana kuka bayan an zubar da jini sosai a cikin al'amarin tana kuka yana kuka to Ali bin Abi Talib yayi mata kyakkyawan fahimta ita ma ta kyakkyawan fahimta dan ma Aliyu ya nuna cewa yana a cewa ya mata fahimta sai ya bata kyautan kuyangai masu yawa bayi mata wanda za su yi mata hidima kuma yasa aka raka ta har Madina aka raka ta to a cikin nan aka ce sai wani bawan Allah ya zagi Aisha radiyallahu anha sai Aliyu ya ji zagin Aliyu bin Abi Talib yasa aka kamo shi yasa aka mai bulala 80 yace wallahi na rantsi da Allah wanda raina ke hannunsa ita wannan uwar ku ce duniya da lahira na fasan gano wannan to a lokacin da aka yi wannan yaki yakin Jamal shi Talha da Zubair da Aisha kowanne daga cikin a cikin zuciyarsu su suna ganin suna yakin ne fi sabilillah shi ma Aliyu a tunaninsa yana yaki ne fi sabilillah kowanne daga cikin su yayi yakin ne ba dan cutar da musulunci ba sun yaki ne dan kariya ga musulunci sai dai wani zai iya ijtihadi ya dace wani kuma zai iya ijtihadi yayi mai yayi kuskure na ba ta lura to wannan shine abin da ya faru lokacin da Talha ya tsaya ranar Jamal za a yi wannan yakin na'am na'am ani. sai shi Abdullahi bin Zubair dan shi yake cewa sai babana ya kira ni Zubair kenan Zubair bin Awwam fa kuma ila jambe sai na tsaya zuwa ga gefen mahaifina wala ya bunai yace ya kai dana inna la yuqtal al-yawm illa zalimun aw mazlum lalle ba za a kashe yau ba face azzalimi ko wanda aka zalunta ɗayan biyu in ma ya zama an kashe ka matsayin kai ne azzalimi ko ko wanda aka zalunta wa inni la urani illa sa'uqtal al-yawm sa'uqtal al-yawm mazluma ni ba na gani na face za a kashe ni yau a matsayin an zalunci a gani na wannan yaki ni ke da gaskiya kuma ina ganin za a kashe ni ne a matsayin an zalunce ni an gani shi ya ci alamun zai shahada kuma sai ya fahimci cewa a matsayin an zalunce shi tsakani da Allah suna so ne su dauki fansa ga masu kashe Usman bin Affan radiyallahu anhu ba wai suna jin haushin Ali bin Abi Talib bane amma shedan ya riga ya shiga cikin al'amarin an gane ku na'am na'am wa inna min akbar hammi ladaini yace lallai daga cikin mafi girma abin da ke damuna shine bashi na ku duba wannan magana bai ce mafi girma abin da ke damuna shine yaki da Ali bin Abi Talib ba ko yaki da zamu yi tsakanin mu saboda me saboda shi yana da kwanciya hankali cewa in an wannan yaki yana da gaskiya shi bai da wata matsala da yaki shi ya gamsu cewa wannan yaki tsakani da Allah yake shi yana ganin kawai yana da yaƙini in ya mutu kawai shi yana ganin shahada ne shi yasa ce mafi girman abin da ke damun shi ba shi me yasa bai ce mafi girman abin da ke shi ne faɗan nan banda gaskiya ba tun da ga haka mutumin kirki ne sosai yana damuwa kada ya mutu ya bar baya da ƙura, ana bin shi bashi an gane ku kaga wannan shi zai nuna maka wato wannan yaƙi sun yi shi ne tsakani da Allah ba wai da wani shaidanci ba afatura yubqi dainuna min malina shay'a shin kana ganin wato bashin mu in an biya zai wanzar da wani abu daga cikin dukiyar mu kana ganin an biya bashi zai rage wani abu zai ragu daga cikin dukiya wanda za ku gada na'am wa qala ya bunayya bi malana sai ya kai dana in kana ganin cewa abin zai yi ka siyar da dukiyar mu ka biya bashi na wa ausa bi sulus an gane ka ziyar da dukiyar mu ka biya bashi na sai yayi wasiya da sulusi wa a libani sai yayi wasiya da sulusi da kuma sulusin sa sulusin sulusi ga ƴaƴansa in an kasa kashi uku sai kuma a cire ɗaya ɗayan ma kasa kashi uku an gane ku a cire ɗaya yani bani abdullahi bin zubair wato yayi wasiya ga ƴaƴan abdullahi suna ba su da gado sun zama jikoki kenan ko in akwai ƴaƴan mutum ɗan jikoki ba sa gado to kuma dama annabi ya ce la wasiyata li warithin magaji duk mai cin gado ba a mai wasiya to tunda dai jikoki ba su da gado to anan wajen sai ya musu wasiya cewa a ba su sulusin sulusi ya kolo sulusin sulus yana cewa sulusin sulusi wajen nauke waro ba na yake waro ba na ke a kasa kashi uku sai a cire ɗaya to ɗayan ma a kasa shi kashi uku a cire ɗaya ya zama nau kenan dai cikin tara ko eh wa in fadala min malina fadlu to idan wani ragowa wani rara ya ragu a cikin dukiyar mu ba da qada'i dai bayan biyan bashi ba da qada'i dai shay'un eh in wani abu ya ragu bayan biyan bashi wa thuluthuhu li waladik to sulusun sa ga danka qala hisham sai hisham ya ce wa kana wani da abdullahi kada kada waza da bani zubair eh wannan wala duka ya rubuta 'ya'yanka kenan ba zai ce aulad ba mufradun mudhab ya um an gane ku wato sulusi sai a ba 'ya'yanka. to ya kasance 'ya'yan abdullahi bin zubair sun sun yi tsarantaka da wasu sashen ‘ya’ya na na zubair an gane wato jikotin wato sun kai shekarun wasu daga cikin 'ya'yan abdullahi bin zubair an gane wani ku su ma manya ne na'am khubaybun uh, wa wa ba'd walahu yawma idin tis'atu banina wa tis'u bana wasu sashen ya'yan zubair ya'yan nan kamar su khubayb da abbas shi a wannan lokaci yana da ya'ya tara an gane ku yana da uh, yana da tis'atu banin wa tis'u banat yana da ya'ya maza tara ya'ya mata tara sha takwas na ba gane hmm. to mutanen da suke gudun ‘ya'ya ba kaga sahabbai magabatanmu suna son ‘ya'ya kuma suna haihuwa almalu walbanin almalu walbanun zinatul hayati duniya kaga almalu walbanun kaga da dukiya da ‘ya'ya kwalliya ne na rayuwar duniya amma yanzu zai ga mutum bai kuɗi sosai ‘ya'yan shi biyu an gane to wannan nau'i ne na yahudanci yahudanci yahudan su ne masu ƙyaman haihuwa wa iyaz billah qala abdullah sai Abdullahi ya ce ka ni bi dai bidaini sai babana yana ta mun wasiya game da bashi kada baka yi wasa da bashi na sai bashin na a biya a gane ka duba baya so ya mutu tare da shi akwai bashi kaga wannan zai alamta ma lalle mutumin kirki ne kuma lalle yakin nan yana yin shi ne fi sabilillah Na, wa ya ya ina jasta an shay'in min yana cewa ya kai dana idan ka gaza daga wani abu daga cikin wannan bashi ta kasa biya fastaina alaihi maulaya ka nemi taimako a gare shi ga shugabana to wannan kalma maulaya zai iya daukan ainihin shugabanka wato ma'ana in kai bawa ne wanda ya yanta ka ya zan maula ala shi kalmar maula yana daukan ma'anoni da yawa yakan dauki wanda ya yanta bawa maula ala yakan dauki kuma shi bawan da aka yanta maula asfala an gano wani ko kuma yakan ɗauki wato in ka musulunta a cikin mutane sai a ce ka zo maula ɗinsu to a takaice kuma maula yakan ɗauki mai taimako yana ɗaukar ma'anoni da yawa kalma ce mushtarika to ya yi amfani da wannan kalma mushtarika idan ka gajiya daga wani abu daga cikin bashi ka nemi taimako da maulaya shugabana mai gidana قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت ya ce wallahi ban san me yake nufi ba da ya ce mai gidansa har sai da na ce masa ya abati man maulak ya kai mahaifina wane ne maulanka qala Allah sai ce Allah nake nufi idan ka gajiya daga bashi na ka nemi taimakon Allah shine maulahu qala fa wallahi ma waqatu fi qurbatin min daini illa qult wallahi ban taba aukawa cikin wani bakin ciki ba wani damuwa game da bashin sa face na ce ya maula zubair ibn anhu daina ya kai Maula na zubair ya mai taimakon zubair ka biya mishi bashinsa sai Allah ya biya mishi bashin haka aka yi ta yi wa kutila zubair radiyallahu an sai aka kashe ainihin zubair radiyallahu an walam yada dinaran wala dirhaman bai bar dinari ba ko dirhami illa illa ardina minha illa ardin sai dai filaye ya bar beguguna yana da feki feki minha algaba daga cikin shi akwai filin da ake kira gaba wa ihda ashrata daran da kuma gidaje goma sha ɗaya a madina wadaraini bil bilbasra ya bar gidaje biyu a basra wadaran bil kofa. ya bar wani gida a kofa. wadaran bil mis ya bar wani gida a misra shin wannan baya rage imani sahabi ya mallaki gidaje gida a waje kaza gida a abuja gida a lagos gida a port harcourt gida a waje kaza gidaje kaza kaza wannan ba a cewa bai da zuhudu na ba su ne shugabanni masu zuhudu ɗan shugabanni yana daga cikin al'ashara al'ubashari da biljanna tun yana duniya ya riga ya san matsayin shi kawai yana jira mutuwa ne shiga aljanna amma kuma ji irin gidajen da ya mallaka kaddarori ashe mallakan kaddarori inda ta hanyar halal ne an gane kuma kana ba da haƙƙin Allah shi ke nan inda mutum yana ba da haƙƙin Allah kuma ya mallaki dukiya duk yawansu ana bukata amma dukiyar da mutum ya nema ta hanyar haramun shine matsala saka mai zuhudu ya mallaki dukiya ya zama yana gudun haram shine mai zuhudu kaga mai kuɗi mai zuhudu kenan akwai talaka mai zuhudu akwai mai kuɗi mai zuhudu ko shi talaka mai zuhudu ba shi da shi amma kuma yana kokari iyakan kokarinsa ba zai ciyar da kansa ko iyalansa wani abu ba sai halal yana gudun haram da inda take to shi ma mai kuɗi mai zuhudu in yana kasuwanci sai zai sanya jalin saka ce mai wannan kasuwanci da za ka yi haramun ne sai ya fasa kaga wannan mawadaci ne mai gudun duniya to shi Zubair radiyallahu anhu yana daga cikin mawadata masu gudun duniya wanda ya fi samun lada da talaka mai zuhudu da mawadaci mai zuhudu mawadaci ya bi kaga mawadaci yana da dukiyar da zai iya sarrafa shi ta kowane hali kuma ya samu kuɗi iyayen da yake so amma sai ya daina sai ga ya kauce saboda gudun haram to shi ma talaka yana da daman ya ringa cin haram cikin talaucin shi din nan an gane gashi yana cin yunwa gashi yana fuskantar kudin haya babu an ce a kawo kudin haya amma kuma ga wani aiki in yayi na haram ne amma zai samu kudi zai yi ya kauce saboda tsoron Allah wai bi <laughs> kaga kowanne akwai nau'in jarabawa wanda Allah ya masa wannan yana ganin ina da kuɗin da zan iya yin kowane irin abu amma kuma tsoron Allah ya hana shi wannan kuma ban da kuɗi amma ba inda zan aiki za ka samu zan zama miliyoniya amma aikin haramun ne zai fasa <laughs> kaga kowanne daga ciki yana da tunashi falala din Allahu a'lam na'am fa inna ma kana dainuhu alladhi alayhi eh shin cin bashi ya halatta yana halatta ga ustazu yana cin bashi malami ba salafi a ganshi yana cin bashi e cin bashi yana halatta ga mai ikon biya idan ka san kuɗin da za ka karɓa ya fi ƙarfin ka biya kada ka amsa amma za ka ci bashi ka ci bashin kuɗin da in lokaci ya yi za ka iya biya cikin sauƙi na ba san gani to kaga zubair ya ci suka masu yawa kuma yana da ikon biyan wannan suka. shi za a yi ma 'ya'yan shi wasiya cewa lallai a biya wannan bashi ne. eh wa inna ma kana dainu dainu alladhi alayhi wato bashin shi wato da ya kasance a gare shi annan rajula kana yadi bil mal wato ya aka yi bashi ba tukuna to mutum yakan zo masa da dukiya shi Zubair wa yastawdiu sai ya bashi ajiya saboda ya san Zubair mutum ne mai amana sai ya dauko magudan dukiya sai ya bashi ajiya wa yaqulu Zubair sai Zubair ya ce masa la ni ba zan karɓi ajiyan ka ba gaskiya walakinnahu salaw sai dai ya zama rance ba zan karɓa ba sai dai in ka yarda zai zama to kamar rance ne ka bani ni zan ringa juyawa in ka ban wannan kuɗin zan iya juya wannan kuɗi in kana neman kuɗin ka kawo magana ka yarda eh na yarda shikenan fa inni Aksha alayhi ad-day'a ni ina jin tsoro kada kuɗin ka dukiyanka ya tozarta in dai zaka bani ka bani a matsayin kuɗin da zan juya a samu riba in ka zo in ba kayan ka wa ma waliya imaratan qad to ya hukuncin wannan ana bani ajiya amma in ka zo zaka amshi kuɗinka ka ka gaya mun lokaci kaza amma fa kuɗinka? ka ba zan ajiye shi ba haka nan zan juya kuɗin kana bashi sai ya samu fili ya siya ya samu wani filoti ya siya in kana neman kuɗinka ka sai ya siyar da filotin ya biya ka Kuɗinka ka baya kwabo bai asara cikin kuɗin na batan gano wannan to kaga irin wannan shine abin da Zubair ke yi haka da haka ya samu ya tara wa'annan gidajen wannan gidajen ba wai tun nashi bane yana siyarwa yana an ka bashi ajiya sai siyar da kai sai amfani da kudin ya juya an gane ko na'am eh abe wannan bai dace ba idan an ba mutum ajiyan kudi ya zama to babu wani bayani kawai sai mutum ya juya wannan bai dace ba ya saba ka'ida to yanzu kudin ya salwanta ba wani bayani za ka yi wa mutane ana ba ta gane za ga lokacin da mutum ke neman kudinsa baka da kudin kai ta zaro ido ka rasa yadda za ka yi an gane malamai sun ce yin mutum ya juya kudin wani ba tare da ya sani ba wannan riban da ya samu makaruhi ne inda ya asal uwa kudi na nan wannan riban makaruhi ne bai dace ya ci wannan kudin ba sai ya gaya wa bawan Allah na juya kudin ka an samu riba in ya so sai su raba wannan riba da wancan mutum na wa ma waliya imaratan kad bai taba jagorancin wani shugabanci ba wato a bashi wani jagoranci a ce ya zama gwamna ko ya zama kaza wani shugabanci ne ko na yaki bai taba jagoranci ba wala jibaya ta faraj bai taba jagorancin tara kudin haraji ba in ana so a karbi kudin haraji wajen kafirai bai taba jagorancin wannan abun ba ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم bai taba jagoranci wani shugabanci ba sai dai in ya kasance cikin yaƙi tare da manzon Allah in dai tare da manzon Allah ne aka bashi komanda ko wani abu yana amsa aw ma Abi Bakr ko kuma tare da Abubakar radiyallahu anhu wa Umar wa Uthman ko kuma tare da Umar da Usman radiyallahu anhum eh Allah ya ƙara musu yadda qala Abdullah ibn Zubair sai Abdullah ibn Zubair ya ce fahasasto ma alayhi min ad-dayn sai na lissafa abin da ke tare da shi na bashi fa wajadtuhu alfai alf sai na same shi wajen alfai alfin miliyan biyu wa miyatai alf da kuma dubu ɗari biyu miliyan biyu da dubu ɗari biyu shine bashin da ake bin shi don zinari kenan ko don ba a lokacin ba ya eh, cire kuɗin da suke amfani da shi qala falakiya hakimu bin hizam abdullahi bin zubair sai abdullahi bin zubair sai ya gamu da hakimu bin hizam Da faƙola ya ya bin akhi sai ce ya kai dan dan uwana kam ala akhi min ad dain nawa ake bin dan uwana ne na bashi fakatamahu sai shi abdullahi bin zubair sai dan boye bai gaya mai hakikanin abin da ake bi shi ba faƙola miyatu alf sai ce ah, mi'atu alf dubu sai ce dubu ɗari dubu ɗari. Kala hakim wallahi ma ura amwalakum wani hadi. Ki kai wallahi ba na ganin kuɗin ku zai iya ɗaukar nauyin biyan wayannan basu zuka. Kuna da kuɗin za ku biyan wannan bashi? Mutumin da ake biya shi ake biya shi miliyan biyu da wani abu. To shi kuma sai ce dubu ɗari. To wannan na ganin ai dubu ɗarin ma ya yawa za ku iya biya. Wakala <laughs> wa Abdullah. Sai Abdullah ya ce maza. Fara'aitaka in kanat alfa alf wa mi'atai alf. to me za ka ce in kuɗin ya zama miliyan biyu ne da dubu ɗari biyu kenan wancan bakar ya yi ne don ya jarraba shi ya gani sai ce me za ka ce to in kuɗin ya zama miliyan biyu da dubu ɗari biyu to za mu iya biya kwala ma'aurakun ta sai kona hada ke kai ba na ganin kuna da ikon biyan wannan ba za ku iya biya ba gaskiya fa'in ajabtum in shay'in minhu fasta'inu ne idan kun gajiya daga wani abu daga cikin wannan ku nemi taimako da ni in ji hakim bin hizam in ba za ku iya biya ba ku same ni insha Allah zan taimaka wajen biya qala wa kana zubair ishtara ghaba bi 70 wa 100 alf shi zubair ya siya ya siya gaba din nan wannan filin gaba ya siye shi da 170 ya siya na zinari fa ba'aha abdullah bi alf alf wa 600 alf sai abdullahi ah, bin zubair sai siya da miliyan ɗaya sai da shi miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kaga wannan yana daga cikin albarkan fili pilot in ka siye shi za ka siya da kuɗi kaɗan amma nan gaba sai ga ya yi albarka sosai an gane wannan ko ya siyar da shi da miliyan ɗaya da kuma dubu ko dubu ɗari shida kaga nau kenan kaga an nan ka kusan ninkawa ma ثم قام فقال sannan sai ya miƙe ya ce man kana lahu ala zubair haqqun falyuwafina bil gaba duk wanda ya kasance yana da wani haƙƙi akan Zubairu to ya zo ya same mu a can gaba mu biya shi fa da Abdullahi bin Jafar sai Abdullahi bin Jafar sai ya zo kana lahu ala Zubair 400 ya kasance yana bin Zubair 400 fa qala Abdullahi sai ce wa Abdullahi bin Zubair in shaytum taraktuha lakum idan kun so in yafe muku ita in kun so in yafe muku ita misali an gane ku in shi itum taraktu halakum idan kun so zan yafe muku kudin gaba daya ba sai kun biya ni ba qala abdullah sai abdullahi ya ce la a'a mu so ka yafe kawai nawa ne kudin qala fa in shi'tum jaltumuha fi ma tu'akhiruna in akaltum eh. idan kun so za mu sanya ta cikin abin da za ku jinkirta in za ku jinkirta din ku biya na ƙarshe to a fara biyan kowa sai zama ni da ƙarshe sai a bani wa abdullahi la sai abdullahi ce shi ma wannan ba mu yadda ba nawa ne kawai kuɗin ga mana qala faqda'u li ta ce to ku dan yanka mun wani yanki to a cikin floating ku yanka mun wani yanki na daidai kuɗi na wa abdullahi laka min ha huna ila ha huna sai abdullahi ya ce musu kana da daga nan wajen zuwa nan wajen sai aka yanka mai floating gashi nan daidai kuɗinka qala fa ba'a minha fa faqada dayna yace sai ya siyar daga cikin ta ya biya bashin sa fa aufahu ya cika masa wannan bashin ya cika hakkin kowa ya biya shi wa baqiya minha arba'atu asham yace sai arba'atu asham na'am sai ainihin fulotu kaman fulotu guda hudu da rabi sai ya ragu wa qadima ala muawiya wa indahu amru bin uthman sai ya tafi wajen muawiya alhali a wajen shi akwai amr bin usman wal munzir bin zubair akwai munzir bin zubair wa ibn zam'a da kuma ibn zam'a wa qala lahu muawiya sai muawiya ya ce masa kam ku kam wimat kam wimat al gaba nawa ne aka kimanta gaba din qala kullu sahamin 100000 kowane kaso kowane ploti misali dubu ɗari Kwala kan bakiya. Nawa ya rage a cikin gaba din Kwala arba'atu asumi wa nisf. Yace fulotu hudu da rabi. قال المنذر بن زبير المنذر بن زبير يتشي قد أخذت سهم سهما بمئة ألف تناكر بأين بلوت دا دا أين دبو داري قال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما بمئة ألف سي أمر بن عثمان يتشي نيما ناكر با ناكر بلوتي دا دبو داري قال ابن ابن زمعة ابن زمعة يتشي قد أخذت سهما بمئة ألف واتو ناكر با أين نيما كسو بلوت دا دبو داري قال معاوية كان بكيا sai muhaji to shi a gaya mun nawa ya rage yanzu bayan wayannan sun gama siya wa qala sahmun wa nis yace plus ɗaya da rabi ya rage qala kada aqastuhu bi 50 wa 100 alf ce na karbe shi da 150 qala eh mi'atu alfi ko 50 wa mi'atu ko 150 eh, haka ne ko na'am qala wa ba'a abdullah bin ja'far nasiba to sai abdullahi bin jafar sai ya siyar da kasan samin muawiya ya siyar ma muawiya kasan shi bi sitti a da dubu ɗari shida shi a nawa ya siya dubu ɗari biyar ya shiri ba dubu ɗari ya siya mai da nashi kaso da dubu ɗari shida falamma faraga faraga ibn zubair min dai daini a lokacin da abdullahi bin zubair ya gama biyan bashin sa qala banu zubair sai 'ya'yan zubair suka ce iksim bainana miratana ka kasa tsakanin mu gadon mu tunda yanzu an gama biyan bashi to raba mana gadon mu kada ba lokaci amma yanzu duk mutumin da ya ce a zo a raba gado sai a ɗauke shi yana ma farin ciki da mutuwan mahaifinsa ne to shi ne dalilin da yasa idan mahaifi ya mutu sai kowa yana sa a raba gado sai kowa ya shiru a nan wajen sai wannan ya janyo sai abin ya janyo shi ya samu dama yanzu ga akwai gidajen da ga sun an zauna shekara talatin ba raba gado ba asalin ma 'ya'yan sun rasu sai jikoki jikoki sun rasu sai jikokin jikoki har ma malami in an kira shi ya raba gadon sai ya rasa ma daga ina zai fara dan za a yi ta wani irin bayani da tun kana wa kwakwalwanka zai juya na ba ta gane saboda irin wannan wai wai in kai magana a raba gado to kai din nan baka kishin wannan mutumin alhaji ba bai wuce shekara ɗaya da rasuwa ba ya za a yi kawai daga rasuwan alhaji kawai sai ka ce ana farin ciki da shi sannan sai ga ɗin na ta ba kowa na so yi magana kaza kuma Allah ya riga ya faɗa cewa da zaran mutum ya rasu a raba gado ina fatan gane saka wannan cewa a raba gadon baban ba shine alaman cewa wa kana kin mahaifi ba Allah ne ya ce a raba kowa a raba a bashi a yi maganin rikici ina fatan gane wannan kaga wannan bawan Allah yanzu babu wanda zai zarge shi ana gama biyan bashi me yace iksin bainana mirasana yace ka raba ainihin gadon mu tsakanin mu kawai a raba mana gado qala la wallahi la la na kuma hatta unadiya bil Ya ce ko kaɗan, wallahi ba zan raba wannan gado ba har sai na yi kira a ainihin lokacin taron aikin haji lokacin da ake taro na aikin haji a nan zan zo in yi kuwa in daga murya in faɗa duk wanda yake bin babana bashi ya zo ya same ni har ba sai na yi shekara hudu ina bincike saboda ba su na da yawa ala man kana lahu ala zubair dain ku saurara zan yi ta yi kuwa duk wanda ya kasance yana bin zubairu bashi ya halatta mutum kira sunan baban shi ya halatta ko kuma akwai yadda ake kiran sunan baban ya danganta ko yanzu kana so ka yi magana da mahaifinka za ka yi zuwa ka kira sunan baban ka ce zubairu ina son garin ka. kaga wannan babu babu mutunta ko kaɗan an gane baya halatta mutum ya zo baban shi kai sai ba daidai ba ne akwai karancin ladabi nake son ce kawai mutum ya zo ya kama sunan baban shi can ko ina son ganin ka baba ina son ganin ka baba za Allah in zai yi in ganka magana dai na mutuntawa da girmamawa amma nan wajen yana yana so ne mutane su san wane ya rasu duk wanda yake bin Zubairu bashi Zubairu mahaifina ya zo ya same ni kaga nan yana sanar da mutane ne ta ma da ya rasu ai ba mu sani ba an gano ne ko to shi yasa ya faɗi wannan saka ba a kiran sunan uba haka nan kawai an gane sai in ya zama to akwai wani karina wanda yake nuna in kai hakan ba wai ka wulakanta baban bane eh fal falnaqbi to yanzu wajen mu mu biya shi bashin sa wala fa ja'ala kullu sana yunadi yunadi bil mawsim sai zama to kowanne shekara yana yekuwa a can taron aikin hajji lamma mada harba sinin a lokacin da shekara hudu ya wuce kasama bainahum sai ya raba tsakaninsu qala fa kana lizubair arba'u niswa to zubair yana da mata hudu ورفع الثلث فأصاب كل كل امرأة ألف ألف ومئة ألف زبير ما تشهدوا sai ya daga ainihin sulusi na wasiya kenan ko bayan sulusi na wasiya to sai kowace mace ta samu ainihin wato miliyan ɗaya wa mi'ata alif da kuma dubu ɗari biyu kowace ta samu zinari miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu fa jami'u mali hamsuna alfa alfin wa mi'ata alif Eh, wato dukkan dukiyarsa miliyan hamsin ne da dubu ɗari biyu miliyan hamsin ba fa naira ba dinari ina fatan gani ta gashi mulki miliyoniya ne mallakan mallakan dukiya na halal inda ta halal ne duk yawan shugaba ɗaya ana bukata shi ne ibn jawzi ke cewa fihi raddun alaman kariha jam'al amwal al-kathira min jaha ah, min jahalatil mutazayyidin ibn jawzi a cikin wannan hadisi akwai raddi da wanda ya kyamaci tara dukiya masu yawa daga cikin jahilan masu da'awan zuhudu an gane sai ce tara dukiya da yawa haramun ne misali ko kuma ka tara dukiya da yawa sai tama wani irin kallo cewa kai wannan dukiya da wuya ne in ya zama na halal an gane sannan a cikin wannan dukiya a cikin wannan hadisi kai yana nuna mana wato tara mata da yawa ba abin kyama ba ne an gane mutum ya tara mata da yawa ba abin kyama ba ne amma da sharaɗin yana iya ɗaukar nauyinsu in ka san za ka iya ɗaukar nauyin mata da yawa to tara su ba haramun ba ne an gane wannan ko kaga zubair na da mata hudu kuma ɗan aljanna ne tun a duniya saka ba za ku zo ka ce mutum ya auri mata hudu ya yi laifi ko abin da ya kama da wannan in yana da abin da zai ɗauki nauyinsu amma wa in khiftum Allah ta'dilu wahida idan kun ji tsoro ba za ku yi adalci ga iyalanku ba ku auri mace ɗaya to kenan mai auren mace ɗaya ba adali ba ne kenan eh akwai masu wannan istin baɗi cewa idan mutum ya auri mace ɗaya ba adali ba ne shi azzalumi ne kenan alaman gane azzalumi mai auren mace ɗaya haka ne yaya wannan istin baɗi ta yi a idan mutum yana so ya tsaya da matar shi ɗaya an ba shi dama ya tsaya da ita amma wanda ya auri mata da yawa kuma yana da daukan nauyinsu da wanda ya auri mace daya a ce su masu kuɗi ne wannan mata ɗaya gare shi shi wannan baya son fitina yana son ya zauna lafiya yana so ya ci kuɗin cikin kwanciyar hankali yana ganin ya auri mata da yawa fitina ne wannan ma mai wannan ma mai kuɗi ne amma ya auri mata hudu ya yarda da ɗawainiyarsu, ya yarda duk wasu wasu wahalun matan da wasu rikice-rikicen zai ɗauka an gane to ɗawainiyar da yake ɗauka da ainihin wahalar da yake fuskanta wajen tarbiyyarsu da wajen tattaro su da wannan wanda ya tsaya da ya haƙura da guda ɗaya don bai san fitina waye zai fi samun lada mai hudin zai fi samun lada saboda yana da abin da zai ɗauki ɗawainiyarsu kuma ya yi haƙuri da wasu abubuwa daga cikin wautansu ya jure ya shugabance su ta yadda ya dace ya yi adalci wannan kuma yana da shi amma ya tsaya da mace ɗaya ina fasan gane wannan to saboda wancan mai auren mata da yawa in kowanne ya kiyaye dokokin Allah ya fi samun lada iya daukan ka iya ladanka ina ba gane wannan to saboda ba haram bane dan mutum ya tara mata da yawa in zai iya daukan nauyin su amma inda gizo ke saka irin auren da muke galiban yanzu mutum da kyar ake ce bane a gida sai a ce mai kana cikin talauci ƙara wata shine sai ya je ƙara ɗauko makan shi wahala sai ga matan nan sun ta baya bai dauki nauyin ta farko da kyau ba gashi ya kara ɗauko wani nauyin nauyi bi kenan ta haifi 'ya'ya ya ba mu kowace mace wahala sai ka ga ɗalibin ilimi ne amma kaga ga matar shi tana gumurdu da maza ka fada da kafaɗa a kasuwan kauye na san gani kaga duk wani abu na rashin mutunci ita ma ta iya kuma wannan mata sai kaga tana fita ko ba izininsa saboda baya ɗaukar ta da kyau ba ta jin maganarsa saboda ita ke wahala za ta ce ku yi min hankali da sabulu na da mai na saboda ni ce sabulu a gidan nan yana ji ba ni ce sabulu ni ce mai ni ce maki yana kwanci a ɗaki tana tana mai gori kuma ya san da gaske haka na biyar bakin magana to idan mutum ya san ba zai iya ɗaukar nauyin iyali da kyau ba to gaskiya ya tsaya kan mutum mace ɗaya shine adalci adalcin ka auri mace ɗaya har lokacin da Allah zai baka wadatar da ka iya ɗaukar nauyin iyali ana so kowace ka dauki nauyin ka aure ta ka ɗauki nauyin ta ka ɗauki nauyin cinta da shanta kuma ka shimfiɗa mata kyakkyawan yanayi an gane wannan ko in ba za ka iya ba to gaskiya kada ka zo ka ƙara ka zo ka janyo rashin tarbiyya a gidanka dan zai zama gidanka ba tarbiyya yaranka a daura musu tallaka da kallo in ka yi magana ce ka wuce ba nan babu ne an koro su kudin makaranta ba kudin biya shi na dora musu a je a sayar da goro in ta yi tallan goro ta dawo ta samu kuɗi sai a biya kudin makaranta ko za ka bayar ne dole ka ce to tun da baka da bakin magana bari ta ji kana ji kana gani za ta wuce talla ba kuma yadda ka iya ita ma matarka ita ma ta ɗora wa kanta talla ta je tana shiga shago shago wajen maza dole duk kishin ka zai ka yi hakuri to baka ce da isa an gane wannan ko to wannan na a ci. wa alaikum salam. Hmm. dubu ɗari da hamsin ni a tu alfin nan ne bisamsina dubu ɗari na da hamsin Dari da hamsin dubu ɗari da hamsin eh ne eh, miliyan biyu da dubu ɗari dubu ɗari miliyan biyu da dubu ɗari biyu eh na bugawa kai eh shine an gani wa alaikum salam mata da mata sun yawa misali a gani mata da kuma ba su yawa sai zama mata irin suna da hanyoyin da za su samu cikin eh, an yi wannan sharaɗi idan za ka iya auren mijin ya zai kawo auren ka tara eh, yana da kyau shi ne an taimaka wa juna amma ka sani nan gaba dai ba ka da iko a kan gidanka sai dai Allah ya taimake ka duk mutumin da ya bar ɗaukan ɗawainiya hannun matar shi ya gama matar ka ce mai ciyar da kai mai tufatar da kai mai kaza a kai ne ma mai ciyarwa ya ka kare ballantana ana ciyar da kai mutumin da zai iya haƙuri da wulaƙanci shine wanda zai auri mace ce ya yadda a ce ta yadda ya aure ta za ta ciyar da shi ta mai komai to auren a matakin farko lokacin da aka yi auren farko zai ji daɗi amma daga an shiga tsakiya to sai ya yi nadama na wannan auren saboda an ce zo mu zauna don zo mu saba to dole wasu za ku saba to nan ba za ka san wato yadda abin yake ba sai kun saba in ka fara sako ma maganganu ke katin banza ga sau'in ka na sana aisa da aikin yi amma kai kullum sai da sai da ciyar da kai sai ka tunatar da ita ba cewa ke fa ke fa kira aure da fa kika ce ba za ki dauki nauyi na sannan hankali ta dawo amma bayan ta gama gasa maka kuma duk sanda fada ya zo za ka ƙara mantawa da wannan cewa ita ta kira ka kuma kai ka riga ka ji daɗin hajiya tana ciyar da kai zuciyar ga ya kushe da ya kurabu na ce ta lalaba ha Allah ya da yayi abin nan hmm. wa alaikum salam likita ne me eh sai mijin ya ji daɗi eh Eh. Eh. ni a na ta ba wani matsala tunda wannan operation din yayi operation kyauta yayi operation lami lafiya kuma sai bashi wani kyauta na jin dadin wannan abin da yayi ba yayi don bashi rashawa bane yayi da dai ya nuna mai yayi farin ciki da wannan abin da yayi na ayyau matan shi operation lami lafiya Allahu a'lam ne eh. insha Allah subhanaka to za a nemi taimako insha Allah ga yan uwa za su zaga da robobi a taimaka fi sabilillah kuma in Allah ya kai mu gobe shi ne za mu yi gidauniyar tafsiri kun ga abubuwa na ta matsowa saura wata ɗaya da wasu yan kai kusan ramadan ya kusa ya matso sosai kuma kun san cewa ba a samu da yawa ba da Allah gobe kowa ya zo da taimako da yawa saboda taimakon tafsiri da ake so a yi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله ولا تكذبوا